أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدواء أن مسلاتي أبو هريرة رضي الله عنه إن مكي كرنتا تفسير القرآن من البركة أكون يمشي نتشي وتا رمضان يومنا مريتين جمعة ببرانا wadda ita ce tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda kuma ta yi daidai da ashirin da shidda ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mun kwana a tsakanin aya ta takwas zuwa ta goma a cikin suratul ra'ad amma za mu buƙaci alarin ya dawo da mu aya ta takwas domin jiya mun so ma bayani lokaci ya mana halinsa a الله بسم bisimillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى Allah shi ne wanda yake sane da abin da kowace mace take ɗauka a cikinta mun faɗi cewa anan ba ana nufin mace ta ɗan adam kawai ba mace ta kowace irin halitta to Allah ya san abin da ta ɗauka wa ma ta arham Allah ya san abin da wato mahaifin ne suke ragewa wa ma ta kuma ya san abin da suke ƙara wato idan aka ɗauki ciki Allah ya san wani ciki ne zai kai gaci wanne ne za a haifa wanne ne ba za a haifa ba kuma ya san abin nan da aka ɗauka wani iri ne wani na cikin al'ulumul khamsa wa'inda Allah ta'ala kaɗai ne yake da su inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut su ne khamsun la ya'lamuhunna illa Allah abubuwa biyar da kwace maka ya san su ƙarya yake Allah shi ke da sanin alkiyama yaushe za a yi tsayin alkiyama Allah kaɗai ya sani Allah shi ya san maganar ruwa yaushe za a saukar da ruwa a ina za a saukar da ruwa yaushe za a saukar da ruwa duk Allah ya san wannan sannan ya san abin da ke cikin mahaifa duk abin da aka kunsa na ciki Allah ya san shi sannan babu ran da ta san me zai faru gare ta gobe babu mai rai da ya san cewa gobe kaza zai faru gare shi sai dai Allah kaɗai ya san wannan sannan babu wanda ya san a ina zai mutu wa'annan abubuwa dai guda biyar da Allah kaɗai ya san su wanda zai ce to ai yanzu zamani ya ci gaba ka ce ba wanda ya san tsayin alkiyama yanzu ana iya lissafi a gano cewa lokaci kaza duk lissafin da za a yi ƙarya ne tunda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu an hadi alamin min sail da manzon Allah da Jibril duk ba su sani ba to babu wanda ya ce ya san wannan magana ta shi sannan maganar ruwan sama sai ce yanzu ai masu ilimin falaki suna iya cewa za a yi ruwa gobe gari kaza <clears throat> sai mu tambaye su to me nauyin ruwan da za a saukar da ina da ina ne zai kaso sosai da ina ne da ina ne ba zai kaso sosai ba yanzu misali so nawa ne za a yi ruwa a gari guda a wata unguwa wata unguwa ko labari babu sannan a gari guda kai a gona guda za a yi ruwa wani bangare ya sha ruwa ya ƙoshi wani bangare yana nan busasshe ko ba a haka to bene ne nauyi kwantiti yawan ruwan da za a saukar ba ya san wannan Allah ya san kowane digo na ruwa banda wannan Allah ya san amfanin da ruwan zai saboda haka wani ruwa ne ɗan adam za ku sha a ciki wanda za a saukar wanne ne za a tace shi ya biyo mawasir ya biyo abin nan five five na ruwa mu sha a famfunanmu cikin wanda zai biyo waɗannan wanne ne za mu sha wanne ne za mu yi wanka wanne ne za mu yi wanki wanne ne za mu yi wanke wanke wanne ne yara za su yi ɓanna wa ya san wannan banda Allah cikin su wanne ne itace za su sha wanne ne dabbobi za su sha wanne ne ƙasa za ta sha domin ta yi sanyi wanne ne yanayi zai gyaru da shi wannan ilimin Allah ne shine wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham Allah ya sa inda cikin cikin mahaifa sai ne shi maka ai ni ma yanzu in ne ultrasound ina sani abin da a ciki to kai ma ruwa ultrasound ka gano wani abin da a cikin ta nan ai Allah ba cewa ya san abin da a cikin cikin mahaifan matan mutane ba duk mataye na halittu gaba ɗaya sannan ka leƙa ka gani amma ya hasashe ne kai ko ba haka wani lokaci ma calculation ne a haɗa kaza da kaza ce to ana ganin mace ce to doguwa ko gajera fara ko baka mai manyan ido ko ƙanana kyakkyawa ko mummuna ya hancin ta yake ya kunnuwanta suke mai wushiriya ce ko ƙaƙa haka ka iya sanin wannan so abin da a cikin mahaifa sanin suna hakika ne sai Allah amma in ka leƙa ka gano cewa an diba bangaren al'aura ana ganin namiji ne ko ana ganin mace ce hasashe ne yaushe za a haihu shi ma hasashe ne shi sa shi ke cewa EDD expected date of delivery ranar da ake sa ran haihuwa to sai Allah ce abin nan wa ma wa ma tahidul arham wa ma tazdad asalin ciki yana da ƙaidaddun kwanuka amma wani ciki yana rage kwana biyu uku bakwai sha hudu wani ciki yakan ƙara awa takwas awa goma sha biyu sati ɗaya kwana arba'in kai har ta kai ma a cikin tarihi a koɗin da aka ce sun shekara biyu a cikin ciki abdullahi an ce shekara ta cikin ciki akwai wani malami wanda aka ce shekara hudu ma yi kai imam malik ya ce ya san wanda shekara biyar aka yi cikin sa likitocin zamani sun ce ba su yarda da wannan ba sai kun yarda ba mace ce ta daina ganin al'ada tsawon wannan shekaru kuma ba ta tare da mijinta kuma ta tabbatar da cikin nan tana jin sa kuma wani lokaci Allah ya sa a haife shi kuma ka ce mana kai baka yarda ba to ina ruwan mutum baka yarda ba <laughs> ai idan gaskiya ta bayyana ba dole ne sai kowa ya da ita ba wanda bai darma taurin kai dai kawai yake ba muna musu ilimi ba ne amma muna musu mutu ya jayayya da abin da ya fi karfin nasa ilimi to shine Allah tabaraka ta laiki cewa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowani abu yana da gwargwado a wurin Allah komi na da miqdari wurin Allah duk abin da ka furta na kalma rubutacciya ce Allah ya san da za ka yi ta duk abin da ka jiya da kunninka rubutacce ne Allah ya rubuta za ka ji shi duk abin da ka samu ka mallake shi rubutacce ne Allah ya rubuta za ka mallake shi suturar da ka sa abincin da ka ci ruwan da ka sha shi yasa lokaci ba haushe cikin hikima sai mutum ya zo ajali sai ka ji an ce Allah sarki ashe ruwansa ya kare shan ruwan ya kare iya adadin ruwan da Allah ya ɗiba maka ka zo ƙarshe ba yanda za a yi ka sake shan koda kurbi guda kullu shay'in Allah yake indahu bi miqdar komi na da miqdari a wurin Allah babu abin da Allah bai sa masa quantity da quality ba saboda haka komi muqaddari ne ba wuce na faɗi wannan magana kuma daidai take komi muqaddari ne ma'ana Allah ta'ala ya sa masa gurgudu kuma ya hukunta shi alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin abin da yake boye da wanda yake bayyane ba abin da yake fakuwa gare shi don haka in ka ce ka san gaibi sai mu ce wani irin gaibi ka sani sai ka ce a leƙen asiri ne na gano sai mu ce a sirrin nan da ka gani ba gaibi ba ne inda gaibi ne da ba ka ganinsa da ba ka ganinsa shi wani da ya da'awar annabta kuma yace ya san gaibi ba wani masaraki musulunci yasa aka kamo shi ya ce kai ne kace ka san gaibi yace eh. ce to mi a hujja ka yace don Allah Ta wa ta'ala yace kwani tatun qanitatun za su lilgai mata mutanen kirki masu kariyar gaibi ne gaibin da Allah ya ba su hako shi wannan gaibi ne ya tsini don da ya kowa ya san wannan gaibi cikin gidansa ko ba haka kenan Allah shi kaɗai ne wanda ya san abin da a ɓoye wanda ya ɓoye shi da Allah ya bayyana maka shi ya tashi daga zama gaibi don haka Allah shi ne masanin gaibi shi ya sa ya san abin da ma bai faru ba tun bai faru din ba kaga kai likita kana maganin cewa ka leƙa ka gano namiji ne za a haifuwa shi Allah tun ba a samu cikin da yake ba da labari يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى هذا سنان صافي اسم بعد وكيف سبا أكيد من إلي من بند الله الله كيادة إلي من إلي الكبير المتعال الله شيني الكبير الكبير هنا تكسونا يا الله أما الأكبر ليس كسونا يا الله يقول كل ثمن الله أكبر أما أكبر ليس كسونا يا الله صفات الله أكبر الله شيني ما في جرمان أما بعتي الله الأكبر دع أنت ألف قلم ده يا زلمة سونا نان صفات كم بابو إني يدو أخي كرا الأكبر ليس في سونا يوسا أما كذا العلي هنا في سونا الله الأعلى هنا في سونا الله كم وهو العلي العظيم كرشن آية الكرسي سنة أتصبح اسم ربك الأعلى ذاك العلي هنا في سونا الله الأعلى هنا الكبير هنا في سونا الله الأكبر baya ciki saboda me saboda suna Allah tauqifiyya ne Allah kadai ke sa maka suna kai kai saka samu Allah suna ba kaga na Allah ya ce Allahu ya'lamu fi'ili ne nan ba suna ne ba amma cikin sa akwai al'alim ko akwai al'alim al'alim suna Allah ne subhanallah ba ku san tauhidi ba al'alim yana cikin sunan Allah baya ciki al'allama yana cikin suna Allah duk daga ilimi ne amma kawai cikin al'ilmu Allah ya ɗauka makansa al'alim da haka ba ka sama Allah suna Allah shi ke sa kansa suna alkabirul muta'al Allah shi ne babba wanda yake mai cikakkiyar ɗaukaka kamar yadda yake falhukmu lillahi al'aliyi alkabir da girma da ɗaukaka Allah yana yawan haɗa su saboda su ne cika da batsewa dangane da وتكمال تقضيه سواء منكم سواء منكم من أسر القول يحفظونه من أمر الله